Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niyya, kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba mu da saduwa da ku a cikin shirin na yau Juma'a 26 ga watan Agusta na shekarar 2016 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi, Sarfilu, a ba mu kanun labarai. mayakan kordawa da amurka ke mara baya sun ce za su fice daga sansaninsa da ke gabashin kogin euphrates ƙungiyar al-shabab ta dauki alhakin harin ta'addanci da aka yi a wani gidan abinci a wajen shakatawa ranar talata a magadishu hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka ta fitar da wasu tsaffin bayanan sirri da aka baiwa tsaffin shugabannin amurka kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa an kawo ƙarshen taron yini uku na majalisar kula da tsare-tsaren tattalin arzikin najeriya ko ina alfanun wannan taron Some of the key sustainable development goals relate to the social sector, which is very much in tandem with the priorities in our social intervention program. wasu daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa sun dace da wasu tsare-tsaren gwamnatinmu na farfaɗo da walwala da ta da kuma tattalin arzikin najeriya a kuma babban bankin najeriya ya dakatar da baiwa wasu bankuna tara kudaden kasashen waje me yasa haka kudaden da ake magana cewa waɗannan bankunan sun rike lalle na gwamnatin tarayya ya kamata a ce su wannan bankunan sun shigar da kuɗin nan cikin asusun gwamnatin tarayya guda ɗaya wato treasury single account haka kuma idan muna da lokaci mu kawo muku rahoton zanga-zangan da 'yan gudun hijira suka yi a ɗaya daga cikin sansanin su a jihar borno kana muna ɗauke da shirin lafiya a jiki na jummai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum da fata an tashi lafiya ga labaran duniya. Mayakan kurdawa da Amurka ke mara baya sun ce za su fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin Euphrates rana ɗaya bayan da mayakan Turkiyya da ƙawayenta suka gudanar da wani hari a tsallakin iyaka. mayakan kurdawan dai sun zama makasudin zaman ɗarɗar da ake tsakanin amurka da ke ganin su a matsayin abokan haɗin gwiwa da ita kuma turkiyya wacce ke kallon su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarin kurdawa da ke turkiyya. mai magana da yawon tawagar amurka da amurka ke jagoranta a yakin siriya ya ce kurdawa sun koma gabas ne domin shirin samun 'yanci a raƙa sai dai kuma babu tabbacin ko mayakan kurdawan sun fice ne a dalilin turkiya ta ci gaba da kai hari shugaban kungiyar birtaniya nan da ke kula da kare haƙƙin bil'adama a siriya rami abdulrahman ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta larabawa cewa har yanzu mayakan kurdawa na ci gaba da fada a yammacin kogin euphrates yanzu haka ma sun karɓi ikon wasu gurare ministan harkokin wajen turkiyya ya ce ya yi magana da sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ta wayar tarho a safiyar jiya alhamis kuma ya ce mayakan kurdawa za su janye daga faɗan mataimakin shugaban amurka joe biden ya faɗa shugabannin turkiyya cewa kurdawa za su rasa goyon bayan da amurka ke ba su idan har ba su koma bayan kogin euphrates ba mayaka al-shabab sun ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka kai wani gidan cin abinci a wajen shakatawa a ranar talata a mogadishu babban birnin somaliya jami'an 'yan sanda sun ce bom ya fashe a kofar gidan cin wani abinci da ke wajen shakatawa na benadir beach kafin wasu 'yan bindigan su ruga ciki su da buɗe wuta jami'an tsaron somali sun yi musayar wuta da 'yan bindigar ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce an harbe maharan amma babu tabbacin cewa sun mutu ne baki ɗayansu ko akwai masu rai a cikin watan janairu ne kungiyar al ta kai hari wani hotel da ke makwabciyar somalia inda ta kashe mutane sama da ashirin wakilin murya amurka haruf maruf ya aiko da rahoton tashin wani bom da ji alhamis a wata kasuwar garin balherde da ke kudancin somali wanda ya raunata mutane goma sha biyu ciki har da jami'an tsaro da kuma wani kwamishinan yankin kungiyar al mai alaka da alka'ida na kai har-harin ta'addanci a kokarin ta na kasar gwamnatin somali ofishin 'yan sanda da ma jami'an tsaro da kuma gurare na masu yawon shakatawa na daga cikin inda suke aunawa ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da mako guda kenan an takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi ta zargin abokiya hamayyarsa hillary clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a yana zarginta da amfani da baƙaƙen fatar amurka kawai saboda ƙuri'arsu yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka Trump ya daɗe yana gaya wa kafar bakar fatar Amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar Democrat ta yi watsi da su, yana kuma tambaye su cewa me za su rasa idan har suka zaɓi jam'iyyar Republican a watan Nuwamba. Bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin waɗannan kalamai ne Clinton ta mayar da martani ga Trump a jiya Alhamis. a lokacin da take magana a jihar Nevada. Clinton ta ce Trump yana amfani da kalamai irin na cin zarafi da rashin ilimi ga baƙaƙen fata, yana kallon su ne kawai a matsayin waɗanda suka gaza. Ta ce wannan abin takaici ne domin Trump baya ganin irin ci gaban da aka samu, irin na masu kasuwanci waɗanda suka kammala karatunsu daga makarantun baƙaƙe, wadda majami'ai ke takarwa da kuma yadda majami'ai ke taka rawa a rayukansu. Clinton ta lura da cewa ma'aikatar shari'a Amurka ta yi karan Trump a dalilin zarginsa da aka yi na nuna bambanci wajen bayar da hayar gidaje ga baƙaƙen fata kuma da Hispaniyawa. Hakan kuma Trump shi ne ta cewa an haifi shugaba Obama a kasar Kenya maimakon ya amince da bakar fata a matsayin shugaban ƙasarsa. hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta fitar da wasu tsoffin bayanan sirri da aka baiwa tsoffin shugabannin amurka richard nixon da gerald ford a lokacin mulkinsu a shekarar 1970 wanda ke ƙarin haske kan yadda lokacin yakin cacar baka ta kasance a duniya cikin kundin mai shafuka 28 akwai bayanai masu ban mamaki kan kasashen duniya ciki har da yakin vietnam mai cike da sarkakiya da ya sanadiyar rasa rayukan sojojin amurka sama 58 an daɓewa shugaba nixon da ford na wancan lokacin bayanan an kuma karfafa wa fadar shugaban kasa tsawon shekaru takwas tun daga ranar 20 ga watan janairun shekarar 1969 cikin bayanan akwai ziyarar nixon zuwa ƙasar china ta tarayyar soviet mai cike da tarihi wadda ita ce ziyarar da shugaban amurka ya taɓa kaiwa a bayanan da aka baiwa ford a shekarun mulkinsa akwai abubuwan ci gaba kamar kawo karshen yakin vietnam mai kuma mutuwar da kuma mutuwar shugaban ƙasar china na farko mao zedong labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To ba mun fara rahotannin namu da taron rufe waton taron kwanaki uku na majalisar kula da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya wanda aka kammala a kanon dabo. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Taron da ya mai da hankali ne wajen tattauna dabaru da hanyoyin bi domin cimma ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa da ƙasashen duniya suka wa hannu a farkon wannan shekara a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. daftarin shirin na sdgs mai kunshe da kudurori goma sha bakwai da suka hada da yaƙi da fatara da samar da kyakkyawan muhalli da kiwon lafiya da shugabanci na gari da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro na zaman ci gaba na aiwatar da shirin mdgs da ya zo ƙarshe a bana a jawabin rufe taron ajiya mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshimbajo ya ce Some of the key sustainable development goals relate to the social sector which is very much in tandem with the priorities in our social intervention program. Wasu daga cikin ƙudurorin gaba mai ɗorewa sun dace da wasu tsare-tsaren gwamnatinmu na farfaɗo da walwala da ta da kuma tattalin arzikin Najeriya da ke cikin mawuyacin hali halin yanzu. Dangane da cire tallafin mai kuwa, Farfesa Bajo ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ga gwamnatin Buhari ta wannan fuska. There has been a significant increase in the availability of petrol throughout the country, with the savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone. ya ce baya ga wadatuwar albarkatun mai a cikin ƙasa gwamnati ta yi nasarar samun ranar naira tiriliyan guda da biliyan 400 daga lokacin da aka soke tsarin tallafin zuwa yanzu kuma da a ce gwamnati ba ta ɗauki wannan mataki ba babu shakka da waɗannan kuɗaɗe sun tafi ne da sunan tallafin mai with a savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone. Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya yi tsokaci dangane da asusun ajiya na Najeriya da ke ketare. Will help to ease the pressure on the external reserve. In the short run, of course, there will be consequences for inflation. Dole ne mu kawo matakan magance yanayin matsi da asusunmu na ajiya da ke ketare ke ciki, ko da shike da farko matakan na iya kawo hauhawar farashin kayayyaki, amma bayan babban bankin ƙasa ya fara aiwatar da matakan kasuwar musayar kuɗaɗe za ta daidaita kuma hakan zai farfado da kyakkyawan fata a zukatan jama'a. with the, clarity we are seeing implementation of the policy by the the foreign exchange market will stabilize Ministan tsare-tsare Udoma Udo Udoma ya ce matakan farfado da sauran fannoni shine zai fitar da tattalin arzikin Najeriya daga mawacin hali. Shi kuwa mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar da yawan keci gwamnan kano abdullahi umar ganduje a wurin taron ya nanata aniyar gwamnatin kano na mara baya ga dukkanin tsare-tsaren gwamnatin tarayya na ci gaban najeriya baki ɗaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Kaji na canza faɗi yake sha ta gobe. To an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari haura yau akan batun kuɗi amma wannan karan game da kin bin umarnin da wasu bankuna suka yi ne da gwamnatin tarayya ta basu na mayar da kuɗin kamfanin NNPC zuwa cikin ajiya guda. Ga Hassan Maina kai na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Biyo bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar na kuma tsarin asusun bai ɗaya wato TSA inda aka tattara kuɗaɗen gwamnatin tarayya a asusun bai ɗaya wasu bankuna tara sun yi ƙememe suka ƙi bin wannan umarni. abin da ya sa kamfanin mai na ƙasa wato nnpc da bankunan suka rike wa kudade ya gabatar da takardar koke a fadar shugaban ƙasa janar manajan hulɗa da jama'a na kamfanin man na nnpc malam garbaddin muhammad ya min ƙarin bayani kudaden da ake magana cewa waɗannan bankunan sun rike lalle na gwamnatin tarayya ya kamata a ce su wannan bankunan sun shigar da kuɗin nan cikin asusun gwamnatin tarayya guda ɗaya wato Treasury Single Account. Musamman bayan da gwamnatin tarayya ta ba da umarni na cewar duk kuɗi da eh, hukumomin da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya suke samu to ga inda za su kai shi to bayan wannan umarnin hukumar nnpp ta rubuta ma bankunan cewa su shigar da kuɗin nan a cikin asusun tarayya guda ɗaya to an ga ɗan lokaci ana wannan kai da kawa zuwan wannan sabon babban jami'in hukumar wato dr baru ya ga abin da ke faruwa Ya rubuta ma fadar shugaban ƙasa wasiƙa tunda kuɗin na gwamnatin tarayya ne wajen bin sawun ne ita yaushe bandiyan suka gano cewa waɗannan bankunan lalle akwai waɗannan kuɗin tare da su kuma ba su shigar da su a cikin asusun gwamnati ba. Ɗaya daga cikin matakan da shi gaban bankin Najeriya wato su ya ɗauka ne ya sa har maganar ta fito. Saboda haka babban bankin Najeriya yanzu ya dakatar da bankunan tara daga samun kuɗaɗen musaya. Malam Shaibu Mungadi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Da shigowar eh, wannan sabon gwamnati abin da ta fara yi wanda ya kayatar da al'umma shine ne haɗe kuɗaɗen shiga na ƙasa a asusu ɗaya. Fandarewar waɗannan bankuna da ƙimbin wannan umarni su ci gaba da riƙe kuɗaɗen da ke hannunsu su sanya su biliyon wato biyu da digo biyu da na dala su rike a hannayensu wannan ya nuna rashin bin umarni da rashin kishin ƙasa kuma ba wai dakatar da su kawai ya kamata babban banki ya yi ba kamata ya a ce akwai wani hukunci na musamman da aka tanar. kuma kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin bankin najeriya mr isaac okorafo ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya To an gaishe kasan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara da wannan tambaya da muka samu daga bakin mai ita kasan an ce dama waka bakin mai ita ta fi daɗi. Gaskiya ne hajiya. To ga malamar da tambayar ta. To. To assalamu alaikum tambaya na dokta ina tambaya ne akan kaina da yake min ciwo. Na je asibiti an bani magani na kwana biyar na sha kuma ya abin nan bai warke ba sai daɗa dawowa da na sha magani sai ya daina an jima kuma sai ya dawo kuma kan nawa yana yi min dum haka ga kuma wani ƙaiƙayi da yake damu na amosari amosarin kai shine nake tambayar maganin amosarin kan nan so nawa kika je asibitin na je sau biyu to ai baki faɗi sunan ki ba suna na hajiya goyi to likita akwai ansar da zaka ba wannan baiwa allah eh to hajiya kin san ciwon kai akwai ciwon kai kala kala ne akwai wanda ake kira to ana kira tension headache wani komin damuwa wani sai ga gefe da na ciwo wasu akwai wasu da suke kira ana kira shi migraine headache wannan shi wannan duk waɗansu jujiyoyi ne da ke cikin kwakwalwar dan adam waɗanda suka yanda suke zai kan canza. Mm, to likita ban gane ko ka fahimci tambayar akan cewa ta yi ta zuwa ana ba ta magani bai warke ba. eh to duk waɗansu kamar irin kamar magret ɗin nan da eh. sauransu in ka je ko da an baka magani zai iya dawowa. Hmm. Eh, saboda haka abin da ya kamata aka yi bincike a tabbatar me ke sa mata ciwon kan waɗansu waɗansu mutanen ciwon kan wani lokaci yakan zo haka waɗansu waɗansu mutanen ciwon kan ya zo ko haske ko abu abu kan ƙara tsananin ciwon kan to ya kamata a yi bincike sosai likitan ya kamata ya tambaye ba kawai ba ta magani kawai haka ta je gida ta sha ba ne to in waɗannan duk basu ba kuma lokaci akwai wasu mutane ma ya tsanani wani irin sankaran cikin kwakwalwa ne ke kawo wannan duk shi ma hajiya yawa to tana yiwuwa ba ciwon kan ba ne wani abu ne daban ko eh, wani abu ne daban shi yasa dole a yi bincike domin akwai waɗansu wanda suna da kaman shi sankaran kai a kodan su da abu da ake kira aneurysm shine wani yanda jijiyar da ke cikin kwakwalwa har zuwa wuya yakan canza to shi wannan ya canza din to shi ma kan kawo ciwon kai mai tsanani yana zuwa ya zo ya fasa ya zo ya fasa shi ma wannan ba a hankali ba aka bar shi ya ci gaba jijiyar na iya fashewa kuma in kwana yana ya halaka mutum. To likita ka ce akwai bincike da ya kamata akwai takamammen likitan da ya kamata ta je ta gani ne don gani da wannan? eh akwai waɗanda ake kira kamar neurology wata ce akan abubuwan kwakwalwa da jijiyoyin da ke cikin kwakwalwa. Neurologist ko? Eh shi ya kamata ta je ta gani. In dai likita take zuwa bai gane abin da ke faruwa ya kamata ta je wurin irin waɗannan. Domin su sun gwanance akan irin abubuwan kwakwalwa da jijiyoyi da komai na kwakwalwa. To kuma in ta je gun neurologist din kamar yadda ta rubuto mana dan haka za ta mai bayani ko dan a eh, mata gwaje-gwaje. Eh an ba ta magani ta sha sai ya sauki sai ya dawo. An ba ta magani ta sha sai ya sauki ya dawo. To kuma akwai waɗansu mutanen dole dole a bincike kuma waɗansu mutanen ciwon kan kan zo domin wani abubuwa da suke yi ne. To, eh, kamar me kamar damuwa ko ko me? Damuwa kuma lokaci ma har ma lokaci abubuwan da muke ci in ka canza yana iya kawo ciwon kai wani lokaci. Amma damuwa ma kwarai yana kawo ciwon kai kowane lokaci. To likita saboda haka kafin wannan mace ta je gun neurologist ya kamata ita ta bincike kanta ko akwai abubuwan da take yi ne da bai dace da jikinta ba yake kawo mata ciwon kai. Eh, ta bincika abubuwan da take ko kuma inda take zuwa da abubuwan da take duk waɗannan na sa na kawo ciwon kai wani lokaci hajji don mutane ba su suna tsammani komai magani ne akwai wasu abubuwa da muke muka lura muka canza yana iya taimakon mu kwarai da gaske rashin hutu yana kawo ciwon kai eh, yana kawo masu musamman rashin hutu na kawo ciwon kai hajji. to ina eh. fatan ita wannan hajiya goshi tana kusa kuma ta ji bayani kuma ta ji shawararka kan cewa ta dubi kanta tukunna ta ga abubuwan da take yi ko za ta canja kafin ta je ta ga neurologist ɗin likitan likito To likita game da tambayar ta fana batun amosanin kai. Amosanin kai shi wannan ai mai sauki ne akwai irin waɗansu abubuwa masu kamar sabloli da ake bawa, wanda sun ta sa'a ta wanke kan zai warkar da shi hajiya to to in kaman eh. ta ta je ko irin magungunan da ake siya over the counter din in ta ta wanke bai tafi ba akwai matsala kenan eh to waɗansu irin waɗannan waɗansu ba su da ƙarfi sosai da jiran likita akwai suke da ƙarfi wanda ana amfani da su kamar sau biyu a mako za ka yi amfani da shi kamar na mako hudu zuwa biyar wannan aka yi sa'a yawanci yakan warkar da shi to Allah ya sa a dace amin amin To likita wasikar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Muhammad Wakil. Daraktan watsa labarai a Majalisar Dokokin Jihar Yobe. Ya ce wai wani dankali ne ya fi dacewa mai cutar suka ya ci tsakanin dankalin gida mai zaƙin nan na Hausa da kuma dankalin Turawa. To, dankali dai kin san abin da ke cikin dankali shine abin da ake kira carbohydrate ko da turanci abubuwa kan starch da ko muna kiran carbohydrate da turanci shi wannan duka suna da shi amma na gida din nan zakin shi da yawa to yana kama wani abu mai wanda ake kira carbohydrate din na da wani abu kamar suka to shi mai zaki da yawa din bai kamata mai ciwon sugari ya rinka cin shi da yawa ba to eh. wato in dai da hali din ya gara mutum ya rika cin na na turawan ko eh ko kuma ma za ci na namu na gargajiya kai a kimanta to eh a kimanta ba a rinka cin shi da yawa ba kin san komai kimanta ne a ci kaɗan tana rinka haɗa amma in yana zaƙin nan da yawa to zaƙin nan shine ba a so ga mai ciwon suga to likita tun ya tabo batun ciwon suga din nan eh. me ke kawo ciwon suga ne ko kuma me ya kamata mai ciwon suga ya yi to abin da ke kawo ciwon suga yawanci akwai ciwon suga iri biyu ne da yanda muka saba shine akwai wanda yara aka haife su ba su da wannan bayan halitta da ke narkar da sugari da ke cikin jinin ɗan adam to akwai ɗansu mutane waɗanda kamar in muka siya so manyanta abubuwan da ke gyara abin shugarin yakan canza to shine abubuwan da ake kira kamar insulin nan ba su aiki yadda ya kamata iri biyu din nan kenan kuma na uku shine akwai ɗansu mata masu juna biyu waɗanda in suka suna juna biyu din nan to shi wannan sukarin da ke cikin zaka canza ake kiran shi kuma wannan gestational diabetes to irin su kenan guda uku. Hmm, to ya ake magance su. to yawanci kamar irin na mata masu ciki ɗin nan in dai ta haihu to yawanci wannan ta zai warkar da kansa sai ta rabu da ciwon eh sai ta rabu da ciwon amma na yara waɗanda aka haifi da su dole su rinka allurar na insulin iya rayuwarsu To. Eh, amma yanzu an kamar nan ƙasa Amerika akwai inda ake dashin shi wannan pancreas din. akwai Wato tumbur kuma. Eh. Eh, to yi dasa shi kuma akwai wasu mutane wanda aka sama yan na'ura a karkashin fatar jikinsu wanda ya kan shi sa yan silat a cikin su kaɗan kaɗan wato yana sakowa a hankali kaɗan kaɗan wani irin ana kiran shi pump nan to wato insulin pump din na mun taba bayani ai eh an taba bayani to kuma akwai wadansu na bai tsanani ba kamar irin waɗanda suke da shi domin su so manyanta ne ko kuma suna da jiki da yawa ko kuma wani abu haka to wannan ana iya suna iya samun wannan insulin ko kuma akwai wadansu irin kwayoyin magunguna da ake bayarwa wanda suka gyara shi abin insulin din nan a cikin jikin adam to illar diabetes shine in kana da ita yana iya kawo maka ciwon hawan jini ciwon zuciya yana iya kawo duk waɗannan irin su ciwon ah, ka da duk waɗannan su ka yana iya ɓata idon mutum to shi yasa dole mutum na da ciwon diabetes din ya kula ya rika lura wato eh, yayi abin da ya kamata abin da aka kuma lokaci yakan canza ma yanda jini ke din da gaɓoɓin jikin mutum waɗansu mutanen ba su sa'a ba ana dole ma sai an yanke waɗansu bayan kafar kafar su ko hannun su wani lokacin ba a yi sa'a ba to likita waɗanda ake ma dashen tumburkuma ɗin nan yara ne koko ko ko babba ma ana iya yi mishi ko babba ana iya yi masa Eh, ko ana iya amma sai an samu wanda ya dace da kai to tumburkuma din eh. kamar in kana in kana yan uwa ne za a je a duba ne a tumburkuma din ɗaya ake da shi ko biyu ko ko sai na wani wanda tun da nan kasashen idan mutum akan ce rubuta ko in ya mutu a ɗauki abin da ke da amfani a jikin shi a dasa ma wani ko ya ake samun tumburkuma tumburkuman akan same su waɗansu kan waɗansu kai hatsari to tunda aka cire a jikin su to wani lokaci haka ake yawanci yadda ake samun su kenan to kin san guda ɗaya muke da shi a saboda haka ba yanda za a yi dan uwan wani ya ba wani kenan eh, da wuya wani dan waya ba haka sai dai ko inji ko a wani hatsari Allah ya dauki ransa ko a dauki ranta to za a iya taimakon ka da shi ko kuma yawanci yawanci akwai da yanzu akwai irin na'ura wanda ake yadda za a iya a cikin wurin masu ilimin kimiyya akwai da ana iya samu yadda za a iya wannan ita wannan eh, tumburkuman na giri kuma eh a gina ta to suna suna gwajen wannan yanzu nan a yadda za a sa ta a wani abu a a ɗansu irin kwayar halitta da ake harada su yi ta to amma wannan duk bincike ake yanzu hajiya to a saboda haka dai kamar yadda ka kace din duk wanda yake fama da ciwon sukari kai yayi wasa kenan eh kai wasa domin ciwon sukari din nan yana da illa da yawa tunda yakan ja wasu cututtukan. Eh yakan ja cututtuka da yawa saboda haka mutum na da shi in je mutum ya lura to kuma yana lura da yadda sukarin jinin shi yake to wallahi haka yasa mutum yana iya rayuwarsa kuma yana iya daidai. To Allah ya sawaƙe. Amin amin hajiya. mai hoji da ke mai hoji da ke a san da ke aka ce duniya To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke in dai ke la'ira uwarki to madalla sai wani satin kuma a yi da wani sabon shirin yanzu ga wannan gwamnatin jihar borno ta ce ta rushe wasu kwamitin da ke rabon abinci na wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar borno wannan ya biyo wasu zanga-zanga ne da wasu 'yan gudun hijira suka yi a garin maiduguri cikin kwanaki biyun nan wato kama daga ranar laraba zuwa ranar alhamis wanda har ya kai ga datse wasu hanyoyi sai dai matakin da suka ɗauka bai zafafa kamar na ranar alhamis din ba inda ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijira suka fito kan tituna da kuma kyautar cewa daga karamar hukumar martin suka fito suna kokawa game da rashin samun abinci da ma ruwan sha a irin waɗannan sansanoni tuni dai mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman durkwa ya zarci waɗannan 'yan gudun hijira lokacin da suke wannan zanga-zanga inda kuma ya ba su baki daga bisani ya ma manema labarai jawabi game da irin matakan da suka ɗauka kamar haka a zamanin na shugaba kuma a zamanin na mataimakin gwamnan borno tun da baya gari dole hakki na wayana dole na inji inji kafin wani ya mishi magana ya mishi magana a kai saboda ya dalilin da aka bani wannan amana na magana lallabe su na tambaya me yasa kawaka suka ce na ɗaya ba sa kwamiti na dafa masa abinci to a biyo mu cikin shirin na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton da haruna dauda zai kawo mana yanzu kuma mayakan kurdawa na amurka ke marawa baya sun ce sun fice daga sansaninsu da ke gabashin kogin euphrates rana ɗaya bayan da mayakan turkiyya da ƙawayenta suka gudanar da wani hari a tsallakin iyaka mayakan kurdawa dai sun zamo makasudin zama da ake tsakanin amurka da ke ganin su a matsayin abokan haɗin gwiwa da ita kuma turkiyya wacce ke kallon su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda ke haɗa kai da ƙungiyoyin tsirarin kurdawan da ke turkiyya. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka kai wani gidan abinci a wajen shakatawa na ranar Talata a Magadishu babban birnin Samaliya Jami'an 'yan sanda sun ce bam ya fashe a kofa gidan cin abinci da ke wajen shakatawa na Banadar Beach kafin wasu 'yan bindigar su ruga ciki su buɗe wuta. sama da mako guda kenan 'yan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi ta zargin aboki hamayarsa Hillary Clinton da nuna wariyar launin fata da rashin mutunta ra'ayin jama'a yana zarginta da amfani da bagajen fatar Amurka kawai saboda ƙuri'arsu yayin da take nuna rashin kulawa da rashin ayyukan yi wanda ke jefa su cikin aikata manyan laifuka. Trump ya rade yana gaya wa bakar fatar Amurka cewa shekaru masu yawa gwamnatin jam'iyyar Democrat ta yi watsi da su yana kuma tambaye su cewa me za su rasa idan suka zaɓi jam'iyyar republican a watan nuwamba bayan kwashe 'yan kwanaki yana irin wannan kalamai ne clinton ta mayar da martani ga trump a jiya alhamis a lokacin da take magana a jihar nevada clinton ta ce trump yana amfani da kalamai irin na cin zarafi da rashin ilimi ga 'yan fata yana kallon su ne kawai a matsayin waɗanda suka gaza Hukumar laƙen asirin tsaron ƙasa ta fitar da wasu tsaffin bayanan sirri da aka bai wa tsaffin shugabannin Amurka Richard Nixon da Gerald Ford a lokacin mulkinsu shekara ta 1970. wanda ke karin haske kan yadda lokacin yakin cacar baki ta kasance a duniya cikin kundin mai shafuka 28 akwai bayanai masu ban mamaki kan ƙasashen duniya To ma da ta tutun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Safiul Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro ne da ya ba da umarni da injiniyan mu Mr. John. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.